masu kallon tashar TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo labaran duniya amma da farko bari mu fara da karanto muhimman kanan su. A cikin labaran namu yau za ku ji cewa Majalisar Dattijan Najeriya ta bukaci CBN ya yi taka tsantsan kan kayyade cire kuɗi haka kuma kungiyar nasar ta nema a kakaba haraji mai yawa kan lemun kwalba a najeriya za kuma ku ji cewa bangaren labarin ketare kotu ta yanke wa tsohon shugaban guatemala hukuncin ɗauri har yau a bangaren labarin wasanni eto ya bada hakuri kan cin zarafin wani magoyin bayan algeria a qatar dukkanin labarin kenan domin saurari cikin kusa da ke da ke suna na nasiba adam idris wasu 'yan majalisar dattijan najeriya sun nuna fargaba game da matakin babban bankin kasar na takaita kudin da al'umma za su iya cirewa daga asusun ajiya shugaban marasa rinjaye na majalisar philip aduda ya janyo hankalin wakilan majalisar kan cewa matakin da cbn zai iya illa ga al'umma musamman ma masu kananan sana'o'i a nasu tsokacin shugaban majalisar sanata ahmad lawan ya ja hankalin na cbn da ya yi nazari kan lamarin kafin yanke hukunci kai tsaye kasancewar matakin zai shafi mutane da dama ya kuma ce akwai bukata a tattauna da bankin domin samun cikakken bayani kan tsarin sannan ya bukaci kwamitin kula da harkar bankuna na majalisar ya tattauna kan batun a lokacin zaman tantance mataimakan shugaban bankin wanda ake sa ran yi a mako mai zuwa a ƙarƙashin sabon tsarin na cbn ɗaiɗaikun mutane na da damar cire naira dubu ɗari ne kacal a mako yayin da kamfanoni za su iya cire naira dubu ɗari biyar kacal a mako. wata gobara da ta tashi a kano ta kone tankokin dakon mai biyar wanda ke dauke da mai mai yawan lita dubu ishirin da dari hudu bayanai daga hukumar kashe gobara ta jihar sun ce lamarin ya faru ne a wani gini da ake amfani da shi a matsayin rumbun adana a farawa kwanar yashi da ke babban birnin jihar mai magana da yan hukumar ya ce ba a samu rasa rai ba a lokacin gobarar sai dai wasu mutum uku suna samun kula yanzu haka a asibiti bayanan sun nuna cewa gobarar ta tashi ne daga wani karamin janareto da ake amfani da shi wurin samar da wutar lantarki a ginin wata kungiyar gamayya mai daukar matakin rage shan zaki wato nasr wato nasir kenan ta yi watsi da kiran da kamfanonin samar da kayan zaki suka yi ga gwamnatin tarayya na cire haraji kan shaye-shaye a kasar nan kungiyar a wata zanga-zanga a ranar laraba bakwai ga watan disamba a abuja ta buƙaci gwamnatin tarayya a madadin cire harajin ta kara shi kan kayan zaki tare da zuba kuɗaɗen da aka samu ga asibitocin ƙasar nan wannan batu na nasir na fitowa ne daga bakin kakakinta omoy bangus ikwe wacce ta ce harajin naira goma kan kowace lita na kayan zaki ya riga ya bayyana a dokar kuɗi ta shekarar 2022 ta yi bayanin cewa yawaita shan kayan zaki na da barazana ga lafiya kuma hakan kan iya janyo ciwon siga ciwon zuciya makuwa da kuma ciwon daji a cewar ta najeriya ce kasa ta hudu a duniya baki ɗaya da aka fi siyar da kayan zaki tare da siyar da kusan lita miliyan 40 a kowace shekara tare da samar da ribar biliyoyi duk shekara ga kamfanonin ta hanyar barazana ga lafiyar 'yan ƙasa gamayyar ta kuma bayyana cewa cewa kamfanonin kayan zaki na biyan kashi hamsin a kasar qatar a matsayin haraji kuma kamfanonin ba su karye ba ta kara da cewa kara harajin zai taimaka wa haɓakar lafiya a najeriya ba tare da kawo tsaiko ko tasgaro ga tattalin arzikin ƙasa ba umai ta kuma bayyana cewa harajin zai taimaka a talakawan da ke fama da rashin isasshen kuɗin lura da lafiya da jinyar cututtuka a Najeriya. To a bangaren labarin ƙetare kuwa a kotu a Guatemala ta yankewa tsohon shugaban kasar Otto Perez Molina da tsohon mataimakinsa Rosana baldetti ɗaurin shekara 16 a gidan kaso. Kotu ta samu mutanen biyu da laifin cin hanci da rashawa ta hanyar halasta kudaden haram da karɓar rashawar miliyoyin daloli a hannun kamfanonin da suke baiwa kwangiloli da kaucewa biyan haraji da kuɗin fito. a shekarar 2012 ne aka zaɓi mr perez shugaban guatemala amma an tilasta masa murabus a shekarar 2015 lokacin da bayanai suka fito kan wasu gagaruman dambarar rashawa da aka yi wa lakabi da laliniya 'yan kasar dai sun kwashe watanni suna zanga-zanga akan darbarwar. To idan muka je ga fagen labarin wasanni kuwa tsohon dan wasan kamaru kuma shugaban hukumar kallon kafar kasar yanzu haka wato Samuel Eto ya nemi afo wani balarabe kan cin mutuncin da ya a harabar gasar cin kofin duniya na kasar a ranar litinin a cikin wata sanarwa da ya fitar a shafinsa na twitter a ranar talata eto ya ce mutumin wanda watakila mai goyon bayan tawaga algeria ne ya tsokane shi kan doki algeria da kamar ta yi a watan maris yayin wasannin neman gurbi zuwa gasar kofin duniya hotunan da aka yada a kafafen sada zumunta a yammacin litinin su nuna yadda fitaccen dan wasan kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta kamaru a halin yanzu na farmakin wani balarabe a wajen filin wasa a gasar cin kofin duniya a qatar an naɗi faifan bidiyon ne mai ban mamaki lokacin da eto ke barin filin wasa na tara bakwai hudu a doha bayan kallon yadda brazil ta yi nasara kan koriya ta kudu a wasan zagaye na 'yan sha shida rahotanni suka ce balaraban ya yi wa eto izgilanci ne yana tambayansa nawa kuka biya alkalin wasa ya baku nasara a waccan fafatawa da kamar ta yi da algeria yana kuma ɗaukarsa da hoto samuel eto dai ya ba da haƙuri yana mai cewa hakan ba girman sa ne. to wannan rahoto na wasanni kuma shine ka karshen labarin namu yau amma kafin ne salama da kokar kumanta za ku iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu ta kafafen sada zumuntar mu da suka hada da Facebook Twitter Instagram amma da YouTube dukansu a Timiti TV a madadin wanda ya tace mana labaran namu ne wato Suleiman Hassan ni Nasiba Adam Idris na karanto nake fata za ku ci gaba da jin daɗin ku da kuma bibiyan shirye-shiryen mu wanda muke kawo muku a tashar Tinti TV murya cikin nazari assalamu